Manyata aikin hajjin mazansu da mata waɗanda ke cikin yanayi na damuwa saboda zaman rashin tabbas sun zargi hukumar alazai ta Kano da kamfanin jiragen sama na Azaman da ma hukumar kula da ayyukan hajji ta Najeriya da rashin cika alkawari. Galibin su ne sun biya kuɗaɗen kujerunsu ne na aikin hajji tun a shekara ta dubu biyu da ashirin wadda bai gudana ba saboda barkewar cutar corona a duniya. sunana muslim mamuda isa riroi daga doguwa local gama da zai yau zai faɗi magana ta ki tabbata tun da yake zuwa na bai taɓa faɗa mana magana ɗaya ta tabbata ba ya zo har cikin nan ya gaya mana ya ce jirgi zai sauka nan da awa ɗaya sai da muka kwana biyu ba jirgin da ya sauka ni yau ina cikin kwana na shida ina cikin tashin hankali da bakin ciki saboda na baro iyalai na da business dina mai nawa ya tsaya tuna na Iliya Muhammad an dau niyya gashi mm. wai shekar ka nawa na ma ba shekara ta 60 gari an daura damara mm. zuwa na nawa yanzu ai a na dai ne na farko ne yake kiki kiki ma aje ba aje ba ba tuko kiki kiki ake aje ko na Allah zai taimaka aje ba biza a hannu ba fasko a hannu ba guduri a hannu kaga ai da hauran aiki gai sallan ma ta rage yaura kwana kaɗan. Wasu daga cikin manyatan da suka kwashe kwanaki shida kenan a sansanin alhazai na Kano. A halin yanzu dai akwai wani rukuni na manyatan da suka kwashe kimanin kwanaki biyu zuwa uku a filin sauka da tashin jiragen sama na Malam Aminu Kano suna dakon zuwan jirgin azaman. Alhaji Nasiru Idris ɗan jin daɗi. Jiya karfe biyu muka gama sikirin, Na san kuwa in ka gabance aikin hajji bana ba sai dai wani iko na ubangiji aisha abdulhamid majiya akan ce jirgi ne ya samu delay bai zo ba ko kuma a ce an samu delay na approvals daga can saudiya zama ne na ba daɗi ba ruwan sha ba abinci ba makwanci akan wannan kujeran na reception a kansa muka kwana mu dai yanzu bamu san san da za a tafi ba sai dai sakataren zartarwa na hukumar alazai ta jihar kano alhaji abba muhammad danbatta ya alakanta wannan yanayi da matakin hukumar kula da aikin haji ta Najeriya na kakaba musu kamfanin Azaman Air maimakon kamfanin Max Air da suka fi kaunar su yi aiki da shi. Mu a Kano an samu tarnaki da tangarda kamar yadda aka sani musamman har a zuwa yanzu muna da alazai sama da kashi hamsin waɗanda ba a ɗauka zuwa ƙasa mai tsarki ba kowace shekara da irin ƙalubale take samu mu a jihar kano ƙalubalenmu mu na farko yadda hukumar kula da aikin hajji da umara ta zaben mana jirgi kamar yadda yake ba haka yake bisa ka'ida ba wanda akalla na yi rubutu so uku kuma don koke da neman a bada dama domin mu zaɓi jirgin da ya saba yi mana jigila ma'ana jirgin max kamfanin da muke amfani da shi a yanzu azumar wanda aka tilasta mu yana amfani da jirgi karamin jirgi mai ɗaukar mutum ɗari ne kacal wanda idan da an bar mu mun ɗauki kamfanin max wannan duk zirga-zirga din za a yi ta ne a cikin jirgi biyu kawai kasancewa suna da jirgi mai capacity na ɗaukar mutum biyar da sittin a lokaci da akalla bisa ka'ida da doka idan ka ɗauko alhaji ko kuma mahajjaci ko kuma matafi ya wuce awa shida ya kamata ka bashi abinci a cikin kwana hudu din nan ko da ruwa wannan kamfani ya gaza bawa alhazan ba. Amma duk da haka sakataren alhazan na Kano ya bayyana fata da yakinin cewa za a kwashe dukkanin maniyatan gabanin wa'adin ƙarin lokaci da hukumomin Saudi Arabia suka bai wa Najeriya ya ƙare. Mun samu privilege information inda aka ce hukumar uh, kula da aikin haji da umra ta tarayyar Saudi Arabia ta ba da ƙari na wa'adi na kusan har zuwa kusan biyar na yammacin gobe. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano. Nigeria